الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى الزهد في شيء عدرسي دمك كرنت وانا لتافين مختصر جامع العلوم والحكم وان أصل لتافن جامع العلوم والحكم شرهي نيدا الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه ya yi ga littafin arba'una na imamun nawawi Allah ya musu rahama baki daya to mun tsaya a darasi da ya gabata muna karatu hadisi na talatin a hadisi na talatin da ɗaya hadisin sahalu ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ma'aikin Allah dullani ala amalin ka nuna mun wani aiki idza amiltuhu in na aikata shi A ahabbani Lahu. Allah zai kaunace ni ya so ni wa ahabbani nas mutane ma za su kaunace ni Faƙada kada sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi izhad fi dunya ka guji duniya yuhibbuka Allah Allah zai kaunace ka wazhad fi ma inda nas ka guji abin da ke hannun mutane yuhibbuka nas mutane za su kaunace ka to shi ne malam yake bayanin wannan hadisi yake cewa ma'ana zuhudu fi shai abinda ake nufi da yau na talatin na biyar ne yau na talatin na biyar ne muna biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2021 inda malam yake cewa wa ma'ana zuhudu fi abin abinda ake nufi da zuhudu ma'ana gujewa abu shine al-i'radu anhu kawar da kai ga barin wannan abin listiqlalihi domin wadatuwa ga barin wannan abin wahtikarihi da kuma rena wannan abin da rashin kimanta shi wartifa'il himmati anhu da kuma ɗaukewar himma a kan wannan abin ma'anan an ce fulanun zahida fi shay ko fi abin da ake nufi ya guji abin ya kyamaci abin bai damu da abin ba ba yi da himma a kan abin Shi ne ma'anar zahida mutum ya guje wa abu ma mala yake akan faɗa da larabci ace shay'un zahida wani abu ɗan ƙanƙani. ai kalilun hakir kankani wanda yake abin renawa shine zahid wa kad takallama salafu malai yace magabata sun yi magana wa man dahun da waɗanda ke bayan su fi tafsiri zuhud fi dunya cikin bayanin ma'anan zuhudu dangane da duniya mana an ce a yi zuhudu ko a guji duniya mai ake nufi magabata an rawaito maganganu daga gare su wa tanawwa'at ibaratuhum anhu bayanin su ya zo daban-daban dangane da ma'anar gujewa duniya ko kuma zuhudu a duniya rawar imamu ahmad fi kitabin zuhud imamu ahmad allah ya masa rahama yana da littafin sukutun mai suna az-zuhud kitabun zuhud ya rawaito a wannan littafi kala yake cewa kala abu muslim al-khawlani abu muslim al-khawlani yana cewa laisa zahadatu fi duniya bi tahrimil halal gudun duniya ba yana nufin haramta halal ba ne, mana abin da yake halal a haramta a amfani da shi ba haka ba ne. wala iza'atil mal sannan baya nufin tozarta dukiya da wulakanta ta wa innama zahadatu fi duniya yace abin da ake nufi da gudun duniya an takuna bima fi lahi, au taku mimma fi yadayka kai bawa ka yarda da cewa abin da ke wajen Allah shi ya fi tabbas fiye da abin da ke cikin hannayenka abin da yake wajen Allah shi ya fi maka kafi yaƙini kafi gamsuwa da cewa shi ne tabbas fiye da abin da ke tafin hannunka wa idza usibta bi musiba kuma idan wata musiba ta same ka a duniya kunta shadda raja'an alli ajriha wa zukriha sai ka zamo kana tsananin ƙaunar ladan da za ka samu saboda wannan jarabawa da aka yi maka da abin da za a aje maka a lahira min iyaha lau ya laka fiye da abin da ka rasa da a ce yana hannunka idan aka jarabe ka da wata musiba ta asara ya zamo ka fi ƙaunar ka samu ladan abin da ka rasa fiye da a ce maka gashi za a dawo ma da abin yanzu amma ba ka da lada ka gwammace ladan fiye da a dama da abin da musibar ta same ka akai ka rasa wani abu na duniya ranka ba zai damu ba akan abin da ka rasa ɗin nan fiye da a ce da za a dawo maka da abin a ce amma fa baka da lada ko dai kafi kaunar ladan fiye da a dawo maka da wannan abin kaga ashe ko kafi damuwa da me da abin da yake na lahira fiye da abin da yake na duniya wannan bayanin abu muslim kenan game da ma'anar zuhudu wa kharajahu ibnu abi dunya an yunus ibn maisara ibnu abi dunya ya rawaito daga yunus ɗan maisara kala yake cewa laisa zahadatu fi duniya bi tahrimil halal kamar dai maganar abu muslim yace ma'anar zo da a duniya ba shine haramta halal ba ba shine haramta halal ma'ana wasu mutane suna ganin an ce zuhudu shine duk abin da yake halal ne ka ƙi shi a ba haka ba ba shine ma'anar gudun duniya ba ka ce ba za ka yi aure ba ka ce ba za ka ci nama ba ka ce ba za ka kwanta kan gado ba ba shi ba ne zuhudu domin ai wannan halan ne an gane ko sai ya yace laysa za'a fi dunya bi tahrim al halal ba wai haramta halal ne zuhudu ba wala bi idaa'ati a mal ko tozarta dukiya ya zamo ka samu dukiya a hannunka ka wulakanta ta a ce ya haka ce ai ni bana bukatar ta dan kana gudun duniya yace ba shi bane gudun duniya walakin az-zahada fi dunya yace abinda ake nufi da gudun duniya an takuna bima fi yadillahi aw taka minka bima fi yadik abu ka yarda da cewa abinda yake wajen Allah kafi gamsuwa kafi yarda da shi kafi amintuwa fiye da abin da ke cikin hannayenka wa an ya yakuna haluka fil musiba kuma ya zanto in ka samu kanka a cikin jarabawa ta musiba ya zanto halinka wa haluka idza lam tusab biha da kuma in ba wata musibar da ta same ka sawa duk ne duk ne da za a ce misali wata musiba ta same ka rasa wani abinka na duniya yanda za a ganka daidai ne da a ce da baka rasa abin ba saboda rasa abin ba zai tayan ma da hankali ya tayan ma da kiyama ba ka ɗauka shi kai duniya shi kenan ai a'a zuciyarka tana iya yarda da akwai da babu da akwai a hannun naka da an karɓe duk ɗaya ne a wajenka ka san Allah ne baka kuma da babu Allah ne karɓa abin saboda haka da halin wancan da wannan ya zama sawa kana iya haƙuri kana iya danne zuciyarka to kenan inda mun auna irin yanayin da muke ciki 'yan kasuwarmu zai samu riba miliyan kaza amma ba za a gani a fuskarsa ba yana harka amma idan ya yi asarar dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin dubu ɗari sai ka gaji fuskarsa ta canza ya aka yi al'amura ba daɗi ya fa samu miliyan kaza a lokaci kaza amma wannan bai sa da ya rasa ɗaya bisa goma wannan ya iya haƙuri ba sai kaga duk ya canja yanayi sai ka ji ƙorafi ta bakin malam yana ta sai a yi ta kai ƙaran Allah duk inda ya zauna sai ya magana ai yanzu ai kasuwa ba kamar shekaru kaza baya ba duk inda ya zauna sai ya faɗa a ah, to lokacin da kake ta samun riba duk inda ka zauna ka ce mana kana ce riba ka ta faɗarta don me baka faɗa Ka yi wa Allah godiya a wancan lokacin boyewa hmm, kake yi Allah ne ya baka kuma shi ya tsaye da abinsa me yasa na koke da abin nan kaga kenan yanayin mutum ya zama bayi da ba irin wannan da malamai ke bayani ba ya zamo da halin musiba da halin yarda duk ɗaya ne a wajenka ka san wanda eh baka a baya shi ya rike yanzu kuma kana da fika da aminci cewa zai baka ɗin domin akwai a hannunsa ka yarda da cewa abin da yake wajen Allah ka fi yaƙini a kai fiye da abin da ke cikin hannayen domin shi yasa manzo Allah yake salama da mutane za su zamo kamar tsuntsaye yaƙinin su da ko Allah zai ba su arziki saboda tsuntsaye ba su da ma'ajiya ba su da gona amma kai ka taɓa jin an ce tsuntsaye sun samu sun shiga halin ka yi abinci ya yanke abinci ba ya yanke musu ga sanar suna da iya rayuwar ka za ga suna kai kawo kuma ka gaya min ina kasan suke zuwa samu abinci ka san dai ba wani ya mallake su yake yake suke koma gida gidan wani ba kana ganin suna yawa a sama tsuntsayen nawaye na Allah ne kai yanzu wayanda kake ganin suna kai kawo a sama din nan ka san suna da gidaje ka san ina ne gidajen ka san ina suke cin abinci bayan Allah ne sun yadda Allah ya aje musu abin saboda haka in an waye gari su fitar su harkar su kafin su dawo kuma sun samu abincin kuma Allah bai hana su ba suna ci yau da gobe iya rayuwarka kana gani suna kai kawo duk bincikenka da leƙe-leƙenka da ka gano ina suke aje abincin ba za ka sani ba gidajen ma ba za ka san ina suke kwana ba sai dai an waye gari kaga suna ta kai kawo baka taba jin an ce tsuntsaye sun yi abinci ya yanke musu ko abinci ya taba yanke musu saboda ai su sun yarda da cewa akwai na Allah din kai kuma ka kasa samun wannan yake ne lau ta tawakkalu ne yace ko yace la razaqakum kama yarzuq at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan ya waye gari ya fita kundinsa ba komai saboda ya kwana ya cinye abin da ita ra yana waye gari zai yi sammako kuma ije Allah ya bashi amma kai kullun sai dai kai wa wani zato ga Allah dai abin nan ba za ka ce Allah zai bayar ka yadda ba kana kokonta to yau dai za mu fita jiya kasuwar gaje da aka abin ne ko bari mu je mu ga abin zai kasance dama ka fita da irin wannan tunanin baka fita da yaƙinin cewa arziki na Allah ne kuma Allah zai baka arzikin nan shine malai cewa an yakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusabbiha sawa ya zama halinka a lokacin musiba da lokacin da babu ita ya zanto duk ɗaya ne wa an yakuna madihuka wa zamuka fil haqqi sawa kuma ya zamo da wanda zai yabe ka da wanda zai zarge ka dangane da gaskiya da ka tsaya a kanta duk ɗaya ne a wajenka ko ko ayaba kai dai ka yarda gaskiyan nan kana kanta wannan daga yunus dan mai sara yake fassara ma'anar gujewa duniya kai kawai tunaninka allah kawai da lahira duniya kuma kai kana dai neman abin da yake wajen Allah a cikinta ba ka da damuwa a kanta fa fassara zuhuda fi duniya bi salasati ashiya in ka duba wannan fassara da aka yi na guje wa duniya abuwa guda uku aka ambata yace kulliha min amalil qulub kuma duk abin da aka ambata yana da alaka da me da abin da zuciya take kudircewa aikin zuciya la min jawari sai gaba ayyuka ne na gabbai ba aiki ne na me na zuciya yace ahaduha ɗaya daga ciki shine an yakuna al-abdu bima fi yadillahi bawa ya zanto dangane da abin da ke hannun Allah ta'ala aw saka minhu yafi amintuwa da shi bima fi yadi nafsihi fiye da abin da yake cikin tafin hannayensa wa hadha shi wannan yasha'u yana samuwa ne min sihatil yaqini wa quwwati idan bawa yana da yaqini da kuma ƙarfin yaqinin ya yarda cewa akwai a wajen Allah kuma Allah yana bayarwa fa inna Allah domin shi Allah ta'ala bamina arzaka ibadahu ya lamun wa bayi arziki Allah ya yi me ya lamun wa bayi ya ce zai azurta bayansa ya lamun musu ba dai arziki kake so ba to yana wajen Allah Allah ya ce kuma zai baka Wata kaffala biha Allah ya lamunce ya ɗauki arzikin bayi ya ce yana wajensa kuma shi zai ce da bayansa iba su arziki kama kala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma dabbatin babu wata dabba ba wata halitta a bayan ƙasa fil ardi a bayan ƙasa illa ala Allah face arzikinta yana wajen Allah saboda haka yace wa ma min dabbatin babu wata halitta wata dabba wani mai tafiya a bayan ƙasa face arzikinsa yana wajen Allah tunda arzikinsa yana wajen Allah kuwa to ina ya kamata ya nemi arzikin a wajen wanda arzikin ke wajen shine Allah Allah yana gaya wa bayi cewa arzikin ku yana waje wajena faman haqqaqa al wanda ya haƙƙaƙe yaqini iyarda da yaqini wa abin nan billahi fi umuri kulliha yana amintuwa yana amintuwa da cewa Allah zai shiga dukkan wani al'amarinsa saboda haka bai da damuwa wa radiya bi tadbirihi lahu kuma ya yarda da yadda Allah yake gudanar da sha'aninsa duk abin da yazo ce Allah na gode na yarda ya ubangiji radait wan kafa an ta'alluq bil makhluqina kuma yana yanke rataye zuciyarsa ga ababen halitta ya san arziki ba hannunsu yake ba arziki a wajen Allah yake raja'an wa khawfan ko kauna ko tsoro yana ta'allaka da Allah ne baya allaka shi da bayin Allah ya ce in wane ya hana ni shikenan na shiga uku a ba inda ka shiga in dai Allah ya hana ka shine ka shiga ba uku ba sha tara ka shiga amma Allah ya ce zai baka me na kuma abin nan akwai wanda zai hana ka ne babu saboda ka me na tashin hankali da wane da wane ai na Allah ne wa mana abu zalika duk wanda iyarda yayyaki ne da cewa a wajen Allah yake nema wannan yakan hana shi min talabid duniya bil asbabil makruha yace sai ya nemi duniya ta hanyar da Allah ya hana zai neme ta ta hanyar da Allah ya yarda dan ya san Allah ke bayarwa tun da ya ba hanyar da Allah ya yarda ko Allah zai bashi ko ba haka ba sabanin mutane suna cewa hala tana da wahala ko ba a samun ta da yawa a ga wannan rudin shaidan ne halar ba da wahala kawai halar tana bukatar haƙuri ne in kai haƙuri arzikinka yana nan Allah zai baka sannan kuma da yawa da ƙarancin arziki duk a wajen Allah yake a rubuce ba wai dan dan halarci ba ita ba za ta yawa ko za haramta take da ba haka bane komai a rubuce yake saboda haka ka nemi duniya ma ta hanya mai kyau arzikin duniya ba a ce karka nema ba ka nema ta hanya mai kyau ta halar wa man kana kazalika duk wanda ya zamo halinsa kenan ya yarda da cewa komai a hannun Allah yake kuma a wajensa zai nema ba zai bi wata hanyar da Allah baya so ba to kana zahidan fi duniya hakika shine mai gudun duniya shine mai gudun duniya wanda ga har ka zo ka shiga ce dakata imun bayani ya take ai aka za ka ce ba sai gaya mun in gane ya take kai a ka cika abin nan harka ce ta arziki ce arzikin gaya mun ya ike idan akwai kura na haƙura ina neman lafiyayye sai su kaga matsalar ka kai komai sai ka ce sai an tantance sai an ce eje eh, ka ni wanda aka tantance nake su na haƙura to kaga wannan shine mai gudun duniya ba a daina zuwa kasuwar ba ba a daina sana'ar ba ba a daina nema ba amma halal din kawai ake nema duk abin da ya gitta aka ga akwai matsala da ake nan saboda ai ba duniyar bace ita ai matattakala ce canza ake dubawa ko ba haka ba to irin wannan su ne masu zuhudu masu gudun duniya kenan yace wa kana min aghnan nas irin waɗannan su ne mafi wadatar mutane wa in lam yakun lahu shay min ad-dunya mawadaci ne ko da bai tara ta ba ba tarawar ba ne wadatuwar zuci gamsuwa da abin da yake na halas da nema a wajen Allah shine wasani na biyu ma'anar zuhudu shine an yakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu bawa idan aka jarrabe shi da musiba a duniyarsa min zahabi Mali na asarar dukiya aw waladin ko rashin yaya aw ghairi zalika ko wata musiba argaba fi thawabi zalika ya fi kwadayin ladan fiye da kwaɗayin abin ya dawo inda za a ce wanne kake so a dama da abin da ka rasa ko a baka lada sai ce a ba lada duk da cewa yana son dukiyar yana son 'ya'yan yana son abin da ya rasa amma ya fi son ladan dan ya san lahirar ita tafi duniyar mimma zahaba minhu ya fi son ya samu rabo a wajen Allah na lada fiye da abin da irasa min duniya na duniya an yabka lahu cewa abin ya dawo masa wa aizan yan yansha'u min kamali lakin shi ma dai wannan yana faruwa ne in yana da yaqini cikakke ka yarda cewa akwai aljanna ka yarda cewa Allah ya aje lada ga wanda idan raba cewa zai bashi lada wa bashiri as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min wa rahma ulaika humul muhtaduna ya yarda da wannan in an jarbe ka da musiba ka san Allah ya ce ai maka bishara domin an aje maka lada mai yawa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi to wanne kake so a baka lada wanda babu lissafi ranar lokacin da kake da matukar bukata ko kuma a'a wannan abin duniya da karasa eh da karasa miliyan ɗari kai miliyan ɗari wasa ne amma madadinta a lahira ladan miliyan ɗari ladan abu nawa yake babu adadi a ce a dama da ita ko a baka lice, wallahi a aji bana bukata ladan na ke so E, ka yadda a ce akwai ladan ka yadda wannan ma yaƙini ne ka yarda cewa gaske ne akwai kuma ka fi son wancan dan ya fi tabbas wa kadruwa ya an ibn umar an rawaito daga abdullahi dan umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana ya kulu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kance fi du'a cikin addu'a sa Allahumma ya Allah ya qasim lana min khashyatika ka ba mu rabo daga jin tsoronka ma tahulu bihi bainana wa bain ma'afika irin abin da zai yi mana shamaki ga barin saba maka ka ba mu rabo na tsoronka na khashiya ya zanto muna da tsoronka irin tsoron da zai hana mu saba maka wa min ta'atika ya Allah ka ba mu rabo a cikin yi maka da'a ma tuballighuna bihi jannataka irin abin da zai kai mu ga aljannarka wa min al-yaqini ya Allah ka ba mu rabo cikin yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya irin abin da zai sa duk wata musiba ta duniya ta zanto ta yi sauki gare mu saboda muna da yaqini cewa musiba jarabawa a duniya sakamakon ta alheri ne mun karanta a hadisi ko cewa har an tashi kiyama wa'anda suke ba a jarabe su a duniya ba suka ga ana bawa waɗanda aka jaraba lada ce kashi ina ma a ce an jarabe mu a duniya mun yi asara mun yi kaza mun yi kaza saboda gashi ana ta ba su lada to kai ba jarabe kai kana fariya ka ce wallahi wata na tara ko ciwon kai a mu ai lafiya to ai watan ka tara kana asara da ka samu ciwon kai da ka samu tuntube da ka samu kaza kaza ai riba ce musiba ce za a baka ladanta gobe kiyama amma da ka zauna lafiya kai alhamdulillah ba a taba jarraba ka ba kai ba da matsala a kana da matsala kayi asara babba saboda duk wanda aka jarraba ko ko kaya ka taka manzo Allah ce za a baka lada to wagon da ka taka kaya ba kai baka taba taka kaya ba ka a ah, ni ko ni to baka tuntube kai ka dauka kai ai tuban alheri ne kankare ma zunubi ake kuma baka lada ake saboda haka manzo Allah yana addu'a sallallahu alaihi wasallam ya ta ya Allah ka ba mu yaqini ka so daga cikin yaqini irin wanda duk wata musibar duniya za ta yi mana sauki idan muka san cewa muna da rabo a gobe kiyama za a ba mu lada wa huwa min alamati zuhd fi dunya wannan kuma alama ce ta gudun duniya wa qillati raghbati fiha da kuma karancin kwadayinta kala ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali Allah ya kare a gare shi yace man zahida fi dunya duk wanda ya guje wa duniya hanat alaihi musibat ai musiba ba komai bane a wajen yana iya hakuri musiba takan yi masa sauki saboda me to mecece duniya ce za a jarabe ka lokaci kankani in ka tafi lahira fatan ka samu ladan wannan jaraba a lahira الثالث أبو نأكو أن يستوي عند العبد حامده وضمه في الحق ya zamo inda kana da gudun duniya to kana da tsayuwa akan gaskiya don me don ka san tsayuwarka akan gaskiya a duniya shine samun tsirarka a gobe kiyama in ko ka bar gaskiya a nan to ka san kana da matsala a wancan gidan saboda haka da ayabe ka da kada ayabe ka inda za ka tsaya kan gaskiya a duniya kai sawa duk ɗaya ne a wajenka lalle kana da gudun duniya kuwa. amma mai san duniya fa shi kullum so yake ayabe shi don me saboda shi bukatar shi a rabon duniya duk abin da zai samu yabo a duniya kadai so yake ko da abin kuwa ba gaske ba ne ba na wanda yake batil ne barna ce almuhim zai yi dan dai a yabe shi tunda ai ba wai eh, yana gudun duniya ba ita yake so ya gina ita yake so ya gina saboda haka mai gudun duniya an sauya inda al-abdi hamidu wa zamu fil yana tsaye akan gaskiya duk wanda zai yabe shi ko izarge shi akan gaskiya duk ɗaya ne a wajensa wa hadha min alamati zuhd fi dunya wannan alama ce ta gudun duniya wa ihtiqariha da rena ta to dan ka zama abin da ka zama sai me an yabe ka an daga ka an ce kai ne amma iya nan a can kuma ba kai bane a lahira kai ba kowa bane kaskantacce ne saboda ne abubuwan da kai na laifi boyayyu da wanda ba dan Allah kai su suna nan sai ka tafi lahira kaga to nan asiri to wanne ife maka to amma in ka na duniya ka ɗauka yaban duniya da ita ta ba wani abu ne. to kaga wannan kenan ka yadda yaban lahira da samun rabar lahira shine wani abu saboda haka ba za ka yi abin da za a yabe ka ba in ko zai zamo zargi a gare ka gobe kiyama ba za ka yi ba saboda me ba ruwanka duniya ka rena ta wa kallatin ragbata biya kuma kwaɗayinka na duniya bai da yawa baka da wani damuwa da ita fa inna man azumata duniya inda hudun mutumin da duniya ta zamo ita ce wani abu a wajensa a habbal madha wa kare zamma sai iso yabo ko bai so a zarge shi saboda duniya yake so iwa saboda haka da kayi gaske da baka yi gaske ba da kayi keke kai dai a yabe ka sai mu duba yanayin da muke ciki 'yan siyasan mu idan mutum ya hau kujera ta mulki kai ka taba ganin wani mai mulki an je an ce ka ji tsoron Allah ka zaba dai ka isa ma ka isa ma da yayi da bai yi ba da ya yi kuskure da ya yi daidai da ya yi ƙarya da ya yi gaskiya ka yi daidai sai ka yi kai ne wallahi ce a wannan sai ka ga yana ya yi to ya yi komai ya yi in kai masa haka kuma abin da ake yi kenan yanzu muna gani muna ma yi hadda mu ma duk a ciki za a gani mutum ya yi barna da ya yi gaskiya da ya ba daidai ba duk iya yabon kawai ake amma babu nunin cewa akwai kuskure a waje kaza ba a gaya masa haka sai in ka gaya wani kace ci kai ba a gaya musu irin wannan sai dai a gaya musu ɗaya ɓangaren na yaban kawai saboda su duniya ce a gaban su kadai amma na a gyara kana zuwa dama kace a gyara in kana cikin tafiya za a ce a yi waje da shi in kana gefe ko za a ce to a nemi abin da za a laka masa wannan fa yana so ya takura mana a san yadda za a yi da shi shi ba zai yaba ba sai dai abin nan wani lokaci ma za ka yaba ɗin amma kuma in ka faɗi gyaran sai a ce dan me kai fa kai yabo ba adadi amma ka ce a gyara abu ɗaya saboda su ai duniya ita ce inda suna da hankali ai yabon ma ba shi ba ne ah to abin da aka ɗora maka na wajibi don kayi sai me a ce kayi kaza kayi kaza to me dan kayi dama ba ce a kai za ka yin ba ka mutu ka ce wai a zaɓe ka wai za ka yi to da ka yi sai ka ce na yi sai a ce to ka kyauta ka sauke nauyi kanka kai wa ina ruwanmu dan ka yi sai ba lissafo titin kaza ne na yi gidan kaza ne na gina abu ka to da kai sai ne ai ba abin yabo ba ne ka sauke wa kanka nauyi ne amma da baka yi ba da baka yi ba da baka yi ba ka lissafa a Kano akwai mutum miliyan ashirin za ka tsaya gaban Allah sai miliyan ashirin sun wuce kowa ya ce ba da matsala da kai sai a ce to wuce mutum duk adadin mutanen garin nan kowa sai ya ce baya da damuwa domin dukkaninsu amana ce a wuyanka kowa ya ce baya sai a ce to wuce wai kuma mutum yana boston yana cewa aishi kuma irin wannan mulkin fa ake nema yanzu ka duba adadin mutane fiye da miliyan ɗari a ce sai an tsaye da kai miliyan ɗari kowa ya ce baya da matsala tare da kai ka wuce aljanna kai shekara nawa za ana lissafi ma tukun mutum miliyan ɗari su wuce ma musulmi da kafiri kowa a ce ka ba shi hakkinsa to ai ya wannan ma masifa ce ba to me abin daɗi a ciki amma kullum son yabo kawai ba ita a yi ce a gyara ba an ce a gyara dan me za a ce a gyara wannan ba gaskiya ba ne wannan saboda haka wanda isan duniya ba komai ba ce da a yabe shi da a zarge shi duk ɗaya ne a wajen shi don ya san ba nan wa ba can wa? don an yabe ka a nan bisa ƙarya can kuma ka kana da matsala to me zai amfani kai ba sai kai ta mamaki mutane sun ma yadda akwai lahira kwa wala ko sun faɗa da bakinsa aikinsa yana nuna kai suna ganin ba gaske ba ce domin duk mutumin da ya da gaske ce wallahi malam sai ya samu damuwa ko mun kankantar nauyin da ke kafaɗarsa iyalinka kawai mutum bakwai mutum tara a gidanka mataka da ayanka a ce rana alkiyama sai an tambaye ka haƙoƙinsu ya kake ji ka ce na yi abin da ya kamata game da su ko ban yi ba haka aka je ra'ayi aka ce al'imamu ra'in wa huwa mas'ulun aka ce ar-rajulu fi alihi ra'in wa huwa mas'ulun aka ce al-mar'atu fi zati ra'iya al-khadim kai yaron shago da kake ganin ai ba dukiyar ka bace ta mai gidanka ce wallahi Allah manzo Allah yake sai an tambaye ka kai ma ka kiyaye dukiyar mai gidanka baka ha'ince shi ba baka yi mata ya yarda da kai ya baka amana ka kulan masa da dukiya ka kiyaye wallahi Allah ta ya tambaye ka dan sace sacen da dabare dabare da wane ne din sai an tambaye ka kai jawabi in ka yarda lahirar gaskiya ce saboda haka tsayawa akan gaskiya ko ayaba ko kada ba alama ce ta baka damu da duniya ba fa inna man azumat ad-dunya indahu duk wanda duniya ta zama wata aba a wajensa ta girmama ahabba al-madha wa kariha dhamma shi yake son yabo kuma bai so a zarge shi wa man istawa indahu hamiduhu wa dhammu fil haqq amma duk mutumin da ko ayaba ko a zarga inda yana kan gaskiya shi bai damu ba dalla ala sukuti manzilati al-makhluqin min khalqi min ya nuna cewa bayi a zuciyarsa ba ruwan shi da wani sha'anin su bai ba su bane a gaban shi ba su bane min mahabbatil haqq zuciyarsa gaskiya ce ke cike a cikin zuciyarsa ita ikewa ita yake nema a kanta ike tsaye wa ma fihi min rida maulahu neman yaddar maulansa ubangiji shi ne a gaban shi ba neman yaddar bayi ba don ku yaba mutum ya yi ta wani abu so yake a yabe shi ba Allah ya yabe shi ba yayi asara don duk duniya sun yabe shi amma ba abin yabo ba ne a wajen Allah to sai ne in ya gamu da Allah Allah bai yabe shi ba duk duniya an san zarge shi mai wata riba zai samu duk mutanen duniya suna da wutar aljanna suna da abin da za su bashi in shiga kabari ba su da shi Allah ne ke da wannan kenan yabon Allah shi ake nema shi ake wa ba yabon bayi ba wannan ya nuna duk wanda yake neman yabon Allah ya yi watsi da bayi bai damu da su ba ya yarda da cewa ba yana yi dan nan ba ne dan can gidan ikewa kaga duniya ba dame shi ba kenan to wannan shine haƙiƙanin gujewa duniya wa kad ruya an salaf ibaratun ukhar an rawaito maganganu da yawa daga magabata fi tafsir zuwa fi dunya wanda suke bayanin ma'anar gujewa duniya kulluha tarja ila ma kaddama. duk dai zaka canza magana tana koma ne zuwa abubuwan da aka ambata a baya malaike cewa li nurja ila shirhi hadisi idza fi dunya mu koma kan hadisin mu manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa salama. ka guji duniya yuhibbuka Allah Allah zai kaunace ka fa hadha alhadith shi wannan hadisi yadullu ala anna Allah yana nuna cewa Allah ta'ala yuhibbu zahidina fi dunya yana kaunar masu gudun duniya qala ba'du salaf wasu daga cikin magabata suka ce qala alhawariyuna li Isa alaihi salam hawariyawa almajiran annabi Isa alaihi salam suka ce da shi allimna amalan wahidan ya annabin Allah ka koya mana aiki guda ɗaya yuhibbuna Allahu alaihi wanda in mun yi Allah zai kaunace mu qala sai yace abghidu dunya ku kyamaci duniya yuhibbukum Allahu jalla jalalu Allah zai kaunace ku wa kazzama Allahu ta'ala Allah hakikanin wato yadda al'amarin yake ya zargi man yuhibbu duniya wanda ya so duniya ya fifita ta akan lahira wa yusiruha alal akhirah ya fifita duniya akan lahira kama kala kamar yadda Allah ta'ala yace kalla bal tuhibbuna al'ajila ku mutane kuna kaunar mai gaggawa duniya kenan wa tadharuna al-akhira kuna ƙyale lahira wa Allah ta'ala ce wa tuhibbuna al hubban jamman kuna san dukiya so na matuƙa wa qala Allah ta'ala ce innahu wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam wajen san dukiya akwai tsananin kaunarta a zuciyarsa wal muradu hubbul mali da yace innahu li hubbil khairi wato yana nufin san dukiya hubbul mal la shadid dan adam mai tsananin santa ne fa idza zamma a habar duniya, idan aka zargi wanda yake fifita duniya yake sa ta a zuciya sai yake ƙaunarta fiye da lahira dalla wannan ke nuni ala madi man la ana yaban wanda bai sa duniya a zuciyarsa ba bal yarfudha wa yatrukuha ya kyale ta ya fifita lahira a kanta. qala hasan hasan basri Allah masa rahama ce. man a habar duniya wa sarratu wanda ya ƙaunaci duniya ya fifita ta har ma ya zanto ita ce abu farin cikinsa sa kharaja hubbul akhirati min qalbihi san lahira zai fita daga cikin zuciyarsa ai ba zai yi ai 50-50 ba ba zai yi ba a ce kana san lahira 50% kana san duniya 50 zai yi wahala in ka so duniya to dole na lahira a samu raguwa in ka so lahira kuma dole a duniya a samu raguwa haka abin yake Di yadda ka ƙaunaci duniya to ba za ka so rabuwa da ita ba kaga kenan baka san lahira ko ba haka ba ai wannan ma zahiri ne abu ne wanda yake a fili wanda ya so duniyar ya bibita ta ya zanto ita kadai yake tunawa in ka ce masa ga mutuwa sai yaya ce da Allah ka dai zan gurbin nan <laughs> ba haka ba baya so a ce gata da cewa a ce mutuwa ce da Allah zai haka kana harkar duniya kana kira mutuwa saboda me saboda ai wai tunaninsa so yake sai ya kai wata gaya ita kuma kaiwa gaya ba a hannunka take ba to shi yasa amma duk wanda ififita lahirar ya fi santa to sai ya zama duniya ta samu raguwa na kauna a cikin zuciyarsa وقال عون بن عبد الله عون عبد الله كتوا الدنيا والآخرة في القلب دنيا دلاهرة أزوتيا ka katifai almizan kamar tafin mizani ma'aunai guda biyu ne bi kadri ma tarjihu idahuma gwargwadon da ɗaya ta yi sama to ta khiful ukura kuma ɗayan dole ya ƙasa ko ba ka bane inda ake auna ma'auni suke ne ai ba zai yi su yi zamu daidai ba inda an ɗora wani abakan ɗaya sai an yi mai sai an samu to duk yayin da ka ɗora duniyar ta furin jaye to kuma lahira sai ta yi mai sai ta yi ƙasa haka a yake a cikin zuciya akwai ma'auni a zuciya wacce ka fi so lahira ko duniya to ma'aunin kawai za ka duba wacce ta farin jaye a wajenka wa kala wahab wahab dan munabbi Allah ya masa rahama yace inna mad dunya wal akhirah ka rajul lahum ra'atani duniya da lahira kwatan kwatin su in zaka auna kamar mutum ne mai mata biyu kamar mutum ne mai mata biyu ina abokai na masu mata biyu in arda ihdahuma in yi da yarda da ɗayar a safar usra sai ɗaya ta mutata ba haka ba ne e ba ta biyu karka yadda ɗaya ta gane dama haka ake in za a za a yi wa ɗayar abin nan ɗan abin nan haka to fa sai an duba a ga ɗaya da ba ta ko ƙasa ƙasa <laughs> ƙa'ida ce duk yayin da kai ɗayar ta ga cewa kayi abin nan sai ta ce a to kuma sai ka da sai wata ce a to haka <laughs> za a yi ta da kai to haka duniya da lahira ce suna kallon ka duk yayin da ka fifita lahira ce to duniya kake so je ka to wace kake so in kuma lahira ka bibita duniya sai ta rika ce ma la'ika ce eh lahirar nake so ita ka aika gaya mata ina ruwanka da ita ce eh, lahirar nake so ina ruwa na da ke ko ba haka ba amma kai yadda lahira ta ce maka kai duniya ka yadda to ka kana cikin matsala dole ka yi ƙoƙari ka nemi yaddan lahira don duniyar ba komai ba ce za ka tafi ka barta an jima kaɗan kuma abin da ke can shi ya alkhairi in ji Allah wal akhiratu khairun wa abqa to shi zaka yarda da abin da yake ba ba da tabbas wannan misali yayi kyau kwarai da gaske yayi kyau kwarai da gaske wa alam ma laiti ka sani anna dhamma alwarid fil kitabi wa sunna dunya zargi da ya zo a cikin ƙur'ani da sunna ga duniya laisa huwa raji'an ila zamaniha ba wai ana maganar zamanin da ake rayuwa a duniya ake nufi ba allazi huwa al-lailu wan nahar ma'ana tafiyar dare da zuwan yini ba shi ake magana ba al-muta'aqibani ila yawm al-qiyama wanda za su ci gaba da wanzuwa har a tashi kiyama dare izo yini ya tafi yini yazo dare ya tafi fa inna allaha ja'alahuma khilfatan Allah ya sanya dare ya zo abin nan yini ya tafi da kuma jujjuya wasu ne khilfatan suna caccanjawa liman arada an yazzakara ga wanda yake so ya dauki wa'azi aw rada shukuran ko iso ainihin wato yi godiya walaysa dhammu an ila makan dunya haka nan zargin ba wai ita kanta duniyar kasar ake wa zargi ba allazi huwa al-ard ma'ana kasar da ake zama akai ba ita ce abin zargin ba allati ja'ala Allahu li bani li bani adama mihadan wa sakanan wanda Allah ya sanya ƙasar ta zanto makwanci ne ɗan adam kuma mazauni gare shi a nan za ka gina gidanka ka yi rumfa ka shiga saboda ruwa saboda sanyi saboda zafi ka yi a nan kake zaune a duniya so ita ƙasar mai abin zargi a cikinta wala ila ma auda Allah fi min al-jibal wal bihar zargin ba wai ana zargin abin da Allah ya sanya a cikinta bane na aljibal tsaunuka ko albihar ko guna wal anhar da ƙoramu wal ma'adin da abin da ke cikin duniya na ma'adinai wala ila ma ambata wala min zargin da ake ba na shuke-shuke da tsirrai da ke bayan duniya bane wala ila ma basta fiha min al-hayawanat wa zargin ba ana zargin abin da ke duniya na dabbobi da halittu bane فإن ذلك كله من نعم الله على عباده duk abin ka gani a duniya cewa yayi a ƙur'ani wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an minhu ya halitta lakum gare ku ko tuwa ɗan adam ma fil ardi zai ce jami'an yana muku yana goranta muku duk abin ke bayan ƙasa Allah yayi ne don ku amfana da to don kun amfana mai abin zargi dama don ku aka yi don ka gina gida ka shiga ciki ai ba abin zargi ba ne don ka yi noma ka nemi abincin da za ka ba abin zargi ba ne don ka fita ka nemi arziki don rufin asirinka ba abin zargi ba ne dama duniyar ai ya halarci abin da ke cikinta ya gaya muku dan ku ne dan ku ya halatta bima lahum fihi min al manafi' abin da ke duniya ku ɗauka ku amfana don ku rayu ku ji daɗi a duniya walahum bihi min al itibar sannan ya halitta abin da ya halitta a duniya don ku ɗauki wa'azi ku san ƙudurar ubangiji da ikonsa ku san akwai Allah walistidlali ala a yi? ku kafa hujja da halittun ubangiji don ku san lalle akwai mahalicci wa ƙudurati mai kudura wa azamatihi ubangiji mai girma ma abokin azama da girma da ɗaukaka. wa inna mazammu zargin da ake raji'un ila af'ali bani adama yana komawa ne zuwa ga abin da kuka aikata na ayyukanku bani adam a cikin duniyar Alwaki a fi duniya wanda yake auko a duniya la'anna ghalibaha waqi'un 'ala alwajhi alladhi tuhmadu aqibatu saboda galibin abin da ake aikata waqi'un yana faruwa ne ala ghairi alwajhi ba akan fuskar da alladhi tuhmadu aqibatuhu da ake yaban aikin bane bal yakau ala ma tadurru aqibatu yana faruwa ne mafi yawan ayyuka wanda ababen zargi ne ma'ana akibar abin abin zargi ne aula tanfa kuma abin da ake aikata asalin bai da amfani kama kana ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace wa alamu yace ku sani ya ku yan adam yace annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu rayuwar duniya wasa ne da wargi wa zinatun da ado wa tafakhur da alfahari bainakum tsakaninku fafutukar kenan wa takathurun da kuma takathur ƙoƙarin tarawa himma wajen a tara duniya fil amwali wal aulad cikin dukiya da 'ya'ya shine rayuwar duniya ko ba ita ce, ita ce la'ibun walahu mafi yawan abin da mutane suke in ka tambaya me ribar abin me aikin ba wani abu a ciki shirme ne kaga a zuba dukiya ɗimbin dukiya a ce wai ɗan ƙwallo ƙwaya ɗaya an saye shi miliyan dubu ce miliyan dubu a kudin najeriya miliyan dubu miliyan dubu an saye ɗan ƙwallo so sai aka sai aka yi yaya sai duniya ta ƙara ne eh a ce an gina filin wasa stadium miliyan dubu to kuma da aka gina filin stadium miliyan dubu sai me ya faru la'ibun wa lahwan kawai abin da ake tawa kenan musamman mu a zamaninmu na yanzu mai ake wa wargi da shirme da kuma ado zina ado an kaga wani abin an kawata ce kai ba dama ne mota ce model 20 kaza komai akwai a cikinta kai ba ma ce ka rike tsari ba kawai kana zaune ka ce ba ta gabas ta gabas ka ce ya an gama shi kenan zina a ta kuma kyallowa ana haskawa an yi ai to sai ne wata fahur da alfahari muni wata kaso da kokarin accumulation tarawa tarawa tarawa a ce abin nan majalar forbes din nan ta bayyana yau wani ya yi ƙasa da shi ne na uku yanzu ya yi wa ƙasa ko mai facebook an ce ya yi ƙasa da miliyan biliyan bakwai ko na dala saboda an samu matsala to yanzu wani ya yi sama to gobe so yake sai ya koma fa saman nan can saboda haka da yadda za a tara a kara to haka shi kenan fil amwali wal aulad sai ce ka sali gaisin misalin wannan kamar ruwan sama ne kufara na bato. Aka yi ruwan sama yabanya ta yi kyau manoma suke kai gonar wani ba dama ne ka san manoma in ka je ka ga wata gona ta yi kyau ta yi dawa ta kai ta yi kore ta yi tsayi ta fita ke kai wani dan Allah wani sirri ne a wannan gona ka ta burge ka kana ta wani shi kan ai masha Allah bana ai shi kan girbi ba dama ne ai duk manoma in sun ga gona su suna burge su sai yake fatarahu sun mai hiju amma ba shi ɗan lokaci kankani ruwa ya tsaya cik fatarahu musfarran bayan kankanin lokaci ga ta fara canja kala sai kuma ta bakin bahaushe ido sai ido sai rena sai rena fata kuma sai kaga an fara abin nan ido ya ci ciko zuciya tana bugawa Waccan da aka gani koriya ya banya ce ta fara canja kama ثم يهيج فتراه ya ثم يكون Ba da ɗan lokaci kankani zai zama hutam shine karmami Shi ne ya bushe ba zaka in an an tare a ƙasa ya zama abin nan sai ka ce zuwan nan ne koren ita nan gashi ya zama ya yayi ja yi baki ya canza kala to haka al'amarin yake haka duniya ta duk yadda za a yi din ne ba da lokaci kankani ne sai ka nemi wannan da ake ganin ya isa din sai ka rasa shi ba labarin shi kamar ba a yi shi ba ina fele yanzu da ya yi sharafa lokacin da ba kuɗi ake samu ba amma ya samu suna ai sai a keken turawa a ƙarshe aka kai shi filin wasa ba ko ta ba zai iya ba kafar da ake ake cewa ba irin ta duniya ta zama ba ta iya komai sai a keken gurgu ake tura shi kenan ya zama ba kowa ba sun mai hejo fatarahu sun mai kunu hutaman ya koma ƙasa baki ɗaya nawa nawa suka yi sama ɗin yau ina ciki ba su ba labarin suna marayen amma ba labarin sai ta wafil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan to a lahira in an je ga abin da ake samu ga wanda bai bi Allah ba yana da azaba mai radadi azabun shadid duk abin aka yi a duniyar aka kare ga makomar a can wa maghfiratun min Allah wa ridwan ga wanda ya bi Allah kuma yana da gafara da samun yardar Allah shine abin da ake samu a can saboda haka sai ka zaba wanne kake so ka yi aiki dan ɗaya daga cikin biyun nan wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa rizqati wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya sake nanatawa saboda haka rayuwar duniya ba komai ba ce illa jin daɗi mai ruɗi ɗan kankani zai ruɗe ka ka ji ai kai ne gobe kuma ba kai bane goban fa ba wai ta shekara dubu bace goban gaske saboda shekara 20 30 nawa take ai gobe ce kamar ba ta wuce ba wa bi kulli hali da kowane hali dai fa duniya fi an biya anbiya illa guje wa duniya alama ce ta annabawan Allah shi'ar ne na annabawan Allah wa auliyayi da waliyai wa ahibba'i da masoya Allah su kan dama lahira suke so ba duniya ba wannan ita ce wasiya ta farko izhar fi dunya yuhibbuka ka guji duniya Allah zai kaunace ka sai wasiya ta biyu wazhar ma. inda nasi yuhibbukan nas ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su kaunace ka lokaci yayi za mu dakata anan sai mu shi wasiyar insha Allah ta'ala a darasi na gaba Allah ta'ala ya ba mu ikon da wa'azin da ake mana ya ba mu ikon aiki da dukkan alkhairi ya tsare mu daga sabawa Allah Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya yi mana dukkan damuwa wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum